salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau talatin ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya a muna cikin karatun littafin alhaddul fasil baina taqalid wal ittiba yau za mu tashi shafi na ishirin da takwas na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nahyul a'imma an taqalidihim wato hani na ainihin imamai daga yin takalidi gare su wa amma a'immatuna rahimahumullah amma manyan malamanmu Allah ya musu rahama inna ma aftau bi adami taqalidihim wato kawai sun yi fatawa cewa kada a yi takalidi da su kada ya zamanto ana bi ana bin su ido rufe kuma sun yi fatawa cewa a ringa dawowa zuwa ga gaskiya duk inda gaskiya take a ringa dawowa zuwa ga gaskiya din domin tsayuwa a kan takalidi tare da samuwar nassi ɓatacce ne inda misalin ga nassi na ƙur'ani da hadisi sai mutum ya bi ra'ayin wani malami ko ya bi ra'ayin wani shehi ko ya bi ra'ayin wani imami to wannan abu ɓatacce ne warujuu dawowa zuwa ga gaskiya an tsallake eh? an dawo baya mu ci gaba ko ran da muka yi wannan karatu malam awal baya nan kare yi magana ba <laughs> malam awal kaka yi magana dawo eh, an gane ku dawowa zuwa ga gaskiya ya fi alkhairi daga dogewa a kan barna kamar yadda ake cewa to nan wajen kamar an mana ishara ne fa jama'a idan ga maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga nassin alkur'ani kuma ga maganan wani babban malami mutumin kirki sai maganan babban malamin ya yi karo da nassin alkur'ani ko maganan babban malami ya yi karo da ingantaccen hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan maganan babban malami ya zan babil duk darajansa an gani ana kiran wannan fatawa in ya yi karo da doron nassi na kur'ani ko hadisi babil ba a duba ko wane ne wannan ainihin malamin ko da wannan malami sahabi ne fa ko da sahabi ne kuma a cikin sahabban ma ko da abubakar ne radiyallahu an mun ga abin da ya faru tsakanin abu a tsakanin abdullahi bin abbas radiyallahu an da wani bawan allah abdullahi bin abbas yana ba da fatawa akan halaccin yin tamattu'i na aikin hajji shi kuma wannan bawan allah yana ganin tamattu'i bai halatta ba dan abubakar da umar sun hana shine wannan bawan allah yake cewa ina ganin za su hallaka ina ce musu ƙalar lahu ƙalar rasuluhu su kuma suna ce mun ƙala abubakar wa umar ina ganin za su hallaka ashe ɗaukan maganan abubakar da umar in ya yi karo da maganan allah da manzo sunan shi hallaka nan ba a duba darajar abubakar ɗin ko umar maganan da ya faɗa ɗin wannan maganan magana ne na bata duk da ba wai da gangan yayi ba amma mu nan da muka san cewa kuskure ne baya halatta mu yi riko da shi to wannan kenan fa abubakar da umar kenan an gane to ina kuma idan maganan abu hanifa ya karo da maganan manzo ina in maganan imamuna malik rahimahullah ya karo da maganan manzo ko imamuna ash-shafi'i ko imamuna ahmad an gane wannan ko to saboda haka manya-manyan malamai su abu hanifa su malik su shafi su ahmad sun yi kyakkyawan fahimta ga addini sun gane cewa ra'ayinsu ba shine addini ba addini shine abin da ya tabbata cikin nasi, alkur'ani da hadisi shi ya sanya sun karantar da mabiyansu idan magana ta ta yi karo da maganar manzan Allah haka suke cewa wani ma yake cewa ka ɗauki magana ta ka buga ta da bango kago tun da an ɗauki magana an buga da bangoya kenan maganan zai zai kenan ko to akwai wanda yake cewa ka ɗauki magana ta ka bukata da bango ka yi riko da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wala annahu la ahada mahama ala qadaruhu cewa lalle babu wani mutum duk yanda darajar shi ya ɗaukaka wa balaga manzilatuhu fil ilm kuma duk yanda matsayin shi ya kai a wajen ilimi la yumkinu an yadda'iya ihaqata bi jami'in nusus baya kamata yayi da'awan kewayewa da dukkan nasoshi duk yadda mutum ya kai ga ilimi baya kamata ya ce duk wani nassi ya san da shi ya ce babu wata aya duk wata aya ya san fikihunta kuma ya san abin da yake daidai ya san abin da yake kuskure kuskure ne wannan magana kuskure ne ko ka ce duk wani hadisin manzan Allah ka san da shi babu wani hadisin da baka haddace ba to ko da ma ka haddace shi muƙaddara ma ka haddace kowane hadisi ka zo ka ce babu wani hadisi wanda baka san istinbadin shi ba ka ce duk wani hadisi istinbadi nawo shine daidai to kai kuskure an gane ko to kaga magana ne guda biyu ba zai taba yiwuwa a ce an samu wani mutum ya san duk hadisan manzon Allah ba ba zai yiwu ba in a ƙaddara ma ya yiwu to ba zai yiwu a ce kuma fassarar hadisin a ce kowa da kowa ya san shi yadda yake ba dole za a samu a cikin fassarori za a ce fassarar da imam wane ya yi akwai da ya ciki kai wani lokaci ma nassi yakan kai masa walakin ya famuha ala murad sai dai kuma zai fahimci nasin akan akasin yadda ake nufi za ga wani lokaci nassin qur'ani ya zo ko nassin hadisi ya zo amma wajen fahimta sai ya fahimci ayan ba daidai ba ko ya fahimci hadisin ba daidai ba وتارة قد تكون النصوص التي أحاط بها منسوخة kuma wani lokaci yakan yi nassoshi wanda ya kewaye su wanda ya haddace nasoshi ne wanda an shafe su akwai hadisai suna kan shi da yawa ya haddace ashe hadisan nan wanda da su zai yi amfani ya tunkula wancan hadisin ashe nashi hadisin an shafe shi bai sani ba kuma hadisin da ba a shafe ba sai yana so ya yi amfani da wannan hadisi wanda aka shafe ya tunkule wancan wanda ba a shafe ba an gane wannan ko eh كما أفادنا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة العالم كما يندى شيخ الإسلام ابن تيمية يفا إذا تدمو الاتابنسا رفع الملام عن الأئمة الأعلام دون wanda ya ɗauki إن شاء الله إذا متم mutum لي زي كمسو cewa duk duniya ba a yi ba ko ba za a taba yin mutumin da za a ce komai ya san shi babu kuskure ba babu shi eh وهذا in دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإنسان وعجزه عن إيه eh, wannan in ya nuna mana wani abu kawai yana nuna mana raunin mutum ne da gajiyawan shi an idraki ba'd ashiya akan riskan wasu sashen abubuwa an gane duk karfin ilimin ka insha Allah akwai abin da zaka gajiya baka riske shi ba sai wani ya fadakar da kai kai wani lokaci ma wanda zai faɗakar da kai ƙila ɗalibinka ne ba. ce akar maka lawo kaza sai ga ɗalibinka cikin sauki ya wayar da kai abin da kai ka daɗe kana bincike baka gano shi ba kuma kasancewan ɗalibinka ya riskar da kai wannan baya nuna ɗalibinka ya fika ilimi an gane za a ga su abubakar da su umar duk da zurfin iliminsu sai ga wani ya riskar da su wani hadisin da ba san da shi ba ko kuma wato istin baɗin wani nassin da ba san da shi ba kamar yadda na daɗe ina kawo matsalan sallama idan mutum zai shiga gida an ce mutum zai shiga gida ya yi sallama sannan kuma ya nemi izini sau uku idan ya yi sallama ya nemi izini sau uku idan an amsa masa ya tsaya in ba amsa ba ya tafiyansa to wannan hadisi ne ingantacce to wata rana abu musal ashari radiyallahu an. sai ya kai ziyara gidan umar dan khattab radiyallahu an yayi sallama assalamu alaikum a adkhulu assalamu alaikum a adkhulu assalamu alaikum a adkhulu shiru ashe umar yana can nesa a cikin gidan umar yana ta kokarin ya zo kafin ya zo har an nemi izini sau uku kuma wanda ya nemi izini sau uku kawai sai ya tafiyarsa umar na fitowa sai ya ga abu musa al'ashari ya yi nisa kuma alhali yana ta kokari ya fito ne ba shi ne sai umar radiyallahu anhu sai ya kira abu musa al'ashari ya ce ka yi sallama kafin in fito ka tafi me dalilinka ya ce yana da dalilin to lallai ka kawo min dalili ko kuma in hukunta ka sai ce mu yana da dalili to shikenan da umar ya tambaye shi dalili sai je sai a cikin mutanen da ke tare da shi akwai wani karamin yaro daga cikin kabilunsu misali a ce a cikin mutanen a ce misalin a bahaushe ne shi misali to shi manzan Allah ma misali manzan Allah kaga balarabe ne to shi ma Umar balarabe ne to shi Abu Musa al-Ashari shi ma balarabe ne amma wata kabila daga cikin Larabawa kama ce yanzu umar a ce bakano ne abu musa al'ashari a ce bazan fare ne ko ba to sai abu musa al'ashari sai kira karamin yaro daga cikin sakwatawa sai ce da allah kai mai ka sani manzan allah ya faɗa game da neman izini shine sai yaron ya ce sai yaron ya kawo hadisin manzan allah ingantacce cewa neman izini sau uku ne idan ka nemi izini sau uku idan an amsa ma alhamdulillah in ba amsa ba shikenan kai tafiyanka shine sai umar ya ce sai umar ya ce to wallahi da ba don wannan ba da na hukunta ka umar sai yi aiki da maganar wannan gashi karamin yaro ne a ilimi karamin yaro ne a shekara to wannan sai ke nuna mana duk iliminka ba abun kunya ne na kasa kasa ya riski wani abu wanda baka riska ba eh wal fil insan ad-da'f wato asali ga mutum rauni asali ga dan adam shi mai rauni ne illa ma wafaqahu Allah sai wanda Allah ya datar da shi kun gane asalin mutum mai rauni ne shine maganar bahaushe kullum mutum tare yake bai cika goma ba wannan magana ne wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda muhimmancinsa an gane da a ce ana aiki da wannan karin magana na hausa ko wannan kalma ta hikima da ba za a yi takalidi ba ko yau idan mutum yana takalidi da abu hanifa kace mai ga hadisi ya ce ma ai abu hanifa ya san komai sai ce a'a mutum tara yake bai shiga goma ba aka shi kenan abu hanifa tara ne zai iya samun kurakurai wasu abubuwa daga cikin nassi za su iya kubuce mai ko ya fassara su ba daidai ba hakanan imamu na malik hakanan imamu shafi hakanan abu hanifa hakanan amur bin hambal allah ya musu rama gaba ɗayan eh. Allahu jalla Allah ta'ala ya ce yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni Allah yana so ya sassauta muku alhali shi na adam kuma an halice shi ne mai rauni Allah ya ce Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya to ashe abin da ya fi karfinka ba an yafe maka idan mutum ya yi ƙoƙari wajen neman gaskiya ya haɗa alƙur'ani da hadisi ya yi ƙoƙari yana so ya fahimci gaskiya sai bai fahimta ba sai ya kuskure wannan gaskiya to yaya al'amarin yake shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya yi iya abin da yake iyawa an gane ya yi iya ƙoƙarinsa wajen neman gaskiya sai ya kuskure Allah ya yafe masa amma inda mutum ke samun zunubi shine ya zamanto bai yi kokarin neman gaskiya ba kawai sai ya yanke hukunci misali kaman kai alkali ne za ka yanke baka gama bincike ba kawai sai ka yanke hukunci a nan wajen baka yi daidai ba misali ka yi kuskure kun gane ga nassi nan ga nassi nan sai ka tattaro dukkan nusus din in ka tattaro sai ka haɗa nusus din waje ɗaya sai ka fitar da hukunci to a nan ne za ka yi ma nusus din kyakkyawan fahimta an gane wannan ko to saboda haka idan ba haka ba mutum zai abin da kira istiqra'un naqis na'am wa qala ta'ala aidan rabbana la Allah ya ce ya ubangijin mu kada ka kama mu idan muka manta ko muka yi kuskure ashe dan adam zai iya mantawa dan adam zai iya yin kuskure ko an ware wasu mutane shafafu da mai wanda ba za su iya mantuwa ba za su yi kuskure ba suwaye da suwaye su wani imami ne ya fi ƙarfin mantuwa wani imami ne ya fi ƙarfin kuskure to kenan duk imamu ba za su iya yin kuskure manzan Allah fa me yasa saboda akwai mala'iku suna kewaye shi duk maganar da manzan Allah zai faɗa sallallahu alaihi wa sallam wato yana faɗa ne da harshe na wahayi wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzo sallallahu alaihi wa sallam baya furta wani abu na san ransa ba wani abu bane face wahayi da aka yi masa shi manzo Allah wahayi ne shi yasa Allah ke cewa wa in ta tahtadu idan kun yi da'a a gare shi za ku samu shiriya kai tsaye shi manzo Allah babu kuskure cikin maganarsa amma duk wani imami in ya faɗi magana ka ɗauka cewa za a iya dacewa za a iya kuskurewa an gane ku قال تعالى الله تعالى يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق دو wanda muka rayar da shi za mu toye za toye shi ga halitta in dai mun rayar da kai to kenan kowane mutum a duniya aka rayar da shi za a iya tauye shi ga halitta duk ƙarfin iliminsa za a iya tauye shi ya zo ya yi istinbadi ba daidai ba an gane ko yawwa shin ba su da hankali ne su gano wannan wa ghairu zalik min al ayat da wani wannan daga cikin ayoyi wa min al ahadith qawluhu sallallahu alaihi wa sallam daga cikin hadisai akwai maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun kawai ni mutum ne misalin ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa a gani manzo Allah ce shi mutum ne misalin mu yana mantuwa inda muke mantuwa shi manzo Allah bambanci shine Allah baya tabbatar da shi akan kuskure nan take Allah ta'ala zai saukar da wahayi domin a miƙar da al'amarinsa na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ke cewa innama ana basharun mithlukum kawai ni mutum ne misalin ku wala'allakum taqtasimuna ilayya eh mutum ne misalin ku wajen halitta ko amma a wajen daraja fa a wajen daraja manzon Allah ya mana fintin kago hmm. alimul gaibi fa can da Allah ke cewa annabi ya gaya wa mutane kul inna ma ana basharun mislukum sai ce yuha ilayya ka ce musu kawai ni mutum ne misalin ku wajen halitta amma kuma ana yi min wahayi to wannan wahayin da ake mun ya bambanta ni da ku sannan bayan haka ma daraja mutane sunansu mutane amma kuma wajen daraja ai ba ɗaya suke ba yanzu da kai da shugaban ƙasa sunan ku mutane sunayen ku duk 'yan najeriya ne amma waye fi zama ɗan najeriya fiye da shugaban ƙasa Eh? akwai wani littafi na na turawa wani littafi nobel ne ana kiran shi animal farm suke cewa dabbobi ne suke mitin dabbobi suke cewa human beings are equal but others are more equal human beings are equal but others are more equal mutane duk suke amma wasu sun fi zama wasu sun fi wasu daraja duk da haka others are more equal aka hmm. an gane ga bil'adama ga aladu ga birai duk sunansu ne dabbobi sannan duk sunansu dabbobi kuma animals are more equal are all equal but others are more equal hmm. sannan dabbobi da ka sani duk sunansu dabbobi amma wasu sun fi zama sun fi daraja hmm. alade dabba ne dan adam ma dabba ne kuma min dabbatin fil ard illa ala allahi ko wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaihi wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu ma Allah ya halici dukkan dabbobi daga ruwa daga cikin akwai dabbobin da ke tafiya da ciki kamar maciji kamar mai kamar tsutsa ko kamar tana kamar kifi to wa minhum man yamshi ala rijlayn daga cikinsu akwai masu tafiya akan kafafuwa biyu kamar kaza da biri da mutum da jimina to su gaba ɗaya suna tafiya kan kafafuwa biyu yanzu zai mu ce duk masu tafiya kan kafafuwa biyu su ɗaya kan ba ɗaya bane wa minhum may yamshi ala arba daga cikin cikinsu akwai masu tafiya kan kafofi guda ababuwa hudu kamar rago kamar zaki da musa da sauransu sai Allah ya ce ya khuluqu Allahu ma yasha to duk wayannan dabbobi ne to kaga dabbobi su dabbobi gaba ɗaya amma wasu sun fi zama dabbobi wasu sun fi daraja kun gane wannan ko to saboda haka wato dan an ce manzan Allah mutum ne misalin ku baya nuna kuma mutum ne misalin ku wajen daraja a'a yana da ƙwayan ido kuna da shi yana da kafa kuna da shi yana da kunne kuna da shi yana da kwakwalwa kuna da shi kun gane wannan ko amma kuma babu daraja kai za ga wani ma idan shi ya fi naka kaifi kunnen shi ya fi naka kaifi kwakwalwan shi ya fi naka kaifi fuskan shi ya fi ka kyau amma dukan kuna da fuska ashe dan adam suna ya tara ko amma su gaba sunan su dan adam amma wani ya ninninka wani daraja to darajar manzo Allah ya ninninka namu ninkin ba ninkin sallallahu alaihi wasallam an gane kada wani ya ce to aini da manzo Allah duk ɗaya miki eh duk ɗaya ne sunan ku mutum bil adama nan ne kawai abin da ya haɗa ku yawa ya kamata wajibi da kai tafsiri eh innama innama ana basharun mithlukum wa la'allakum tastasimuna ilayya yace kawai ni mutum ne misalin ku wajen halitta wato wal'allakum mai yiwuwa ne kuna kai ƙara zuwa gare ni kuna kai ƙara gare ni kun ɗauka ni Allah ne na san gaibi to kuna kai ƙara gare ni ku san cewa ba ban san gaibi ba wala'alla ba'dukum an yakuna alhan bi hujjoji min ba'd zai iya wa ɗayan ku ya zamanto ya fi ƙwarewa wajen kawo hujja fiye da wani zai iya wa wani ya fi baki wani ya fi bayani wani ya fi makirci an gane sai ya zamanto saboda ya fi baki da iya magana fa aka biya na hu ma asma sai in mishi hukunci da misalin abin da na ji wannan ya gaya mun wannan ya gaya mun da yake wannan ya fi wannan iya magana san ce to wannan shine mai gaskiya wancan ba shi da gaskiya alhali ɗaya ɓangaren ne mai gaskiya sai in zo in yi hukunci da shi in goyi bayan wannan alhali shi ɗin nan ba shi bane mai gaskiya kaga wannan da yake nuna mana manzala bai san gaibi ba da ya san gaibi duk ƙwarewanka wajen magana duk ƙwarewanka wajen kaza zai ce wane duk iya magana ka san baka da gaskiya kai ne mai laifi ko to wanda bai san gaibi ba kawai manzan Allah na aiki ne da zahirin abin da ya bayyana gare shi sai ya yi hukunci da wannan zahiri ya ɗauki gaskiya kila ya ba wani alhali bai da gaskiya shine ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi aqihi fa inna ma aqna'u lahu idza ata minan nar duk wanda na mai hukunci da haƙƙin dan uwansa na bashi to ya sani na yanki wani yanki na wutan jahannama ne na bashi to shi yasa idan an je kotu ko da kaga kotu ta yanke hukunci ba fa lalle ne abin da aka yanke daidai ne kawai amfanin yanke hukunci raba gardama kawai ko ana so ne kawai a ce to yanzu dai kotu ta yanke hukunci wane ne mai gaskiya sai a ɗauki abu a bashi to wani da aka ba ɗin shi a cikin zuciyar shi ya san wallahi bai da gaskiya saboda ita kotu ta yi amfani da zahiri ne an gane wannan za a ce wane ka ce kai ne mai gaskiya kawo shaidu sai je kawo shaidu mutanen banza a ce musu adilai kuma yaya dama an ce ne wa ashidu zawai adalin minku to ya kawo shaidu mutanen banza ya kira su adilai sun zo sun bai shaida to kaga kai tsaye alkali zai amfani da shaidan su yanke hukunci tunda bai san gaibi ba to ke sai ce duk wanda na yanke haƙƙin dan uwansa manzo Allah bai ke faɗin wannan na yanke haƙƙin dan uwan na bashi to ya san na yanke wutan jahannama ne na bashi ashe manzo sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewar shi ma'asubi yana iya yin alƙalanci ya ɗauki haƙƙi ya ba wani saboda iya maganarsa amma da ya san gaibi da ba zai yi haka ba na'am an tambi al'allama abdulaziz ibn baz Allah ya masa rahama idan ka ana shakkin an mas'alatin wato cewa za su ila shafsu a matsalacin fa'abta fiha yawa idan aka tambi wani mutum game da wata matsala sai ya yi fatawa a cikin ta wa ba'da muddatan muddatin tabayyana lahu anna ma abtadi ghairu sahih yawa to bayan wani tsawon lokaci sai ya bayyana gare shi cewa fatawan da yi bai inganta ba amma za a laiha an fal to mai ke kanshi ya aikata sai gane ashe fatawan da ya yi ba daidai ba ne. ba fa rahima rahimahullah sai ya amsa Allah ya masa rahama Alayya an yarja ila sawab wajibi ne ya dawo zuwa ga daidai duk inda daidai yake dawo gare shi wa yufti bil haqq ya zo ya yi fatawa da gaskiya wa ya kula aqbatu kama fil mas'alati ula sai ya ce na yi kuskure kamar yadda yake cikin matsala na farko kun ji wannan yawa fatawan da na yi na farko din nan na yi kuskure abin da yake daidai shine yanzu abin da na faɗa abtaitu bi kaza wa kaza na yi fatawa da kaza da kaza bal hadha huwa alwajib alayhi a wannan shine fa wajibi akan shi wanda bi sallallahu alaihi wasallam huwa rasul muttaqin manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu tsoron Allah gaba daya lamma sa'alahu an-nasu an talqin lokacin da mutane suka tambaye shi game da kilili wa huwa ta'dirun nakhl shine kilili wanda ake wa dabino a hada ainihin reshen reshen namijin dabino a hada shi da macen dabino a hada su aure akwai inda manoma suke yi masu noman dabino sai a hada aure tsakanin namiji da mace reshen namiji a hada a huda ramin mace dabino a soka shi a daure shi ne ake kira kilili to da aka tambayi manzo Allah game da kilili ma sai manzo Allah ya ce ba na tsammani zai cutar da an bashi da an kiyin shi ba na ganin zai cutar ina ganin kawai dabinan ku kawai ku bashi ruwa kawai kada ku yi wannan talqihi din ku yi wannan kilirin manzo Allah da ya zo Madina sai zo ya ga mutanen Madina suna yin kiliri sai dan kyamaci abin za a yanki namijin dabino sai a soka a jikin mace dabino abin ya yi kama da kaman nan zina-zina haka ina ga ina fata gane wannan <laughs> to shine sai manzo Allah ya dan kyamaci abin bai ji dadin sai ce kawai a fasa sai manzo Allah ya ce ba ya cutarwa to daga baya shekara ya zagayo kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin muslim aka zo shekara ya zagayo ana so a ga dabino ya yi kyau dabino bai yi kyau ba ‘ya'yan dabinai suka zama to ƙanana maimakon da gansu manya-manya sai manzan Allah ya tambaya ya daga dabinai ba su yi kyau ba sai aka ba shi labari cewa ai wannan maganan da ya faɗa ne da ya ce din nan wato kada a hada ainihin reshen ainihin namijin dabino da mace wannan hannun da ya game da kilili shine ya cutar da ainihin dabinan ya sanya wato noman wannan shekara bai kyau ba na'am kuma wa kubira annahu zo. sannan sai aka ba manzon Allah labari cewa yin haka din yana cutarwa sallallahu alaihi wasallam wa qala inna ma akhbartukum an ra'ayi yace na ba ku labari ne da ra'ayi na ba wai da wahayi ba war ra'ayu yuqdi wa yusi shi kuma ra'ayi yana kuskurewa kuma yana dacewa amma ma haddathukum bihi anillah fa inni amma abinda na baku labarin shi daga wajen Allah fa inni lan akadiba ala Allah to lalle ni ba zan taba yin karya ga Allah ba wannan hadisin akhrajahu muslim hmm. an gane wani ku. to wannan hadisin wannan hadisin da muka gani misali wasu za su iya yin amfani da shi su yi barna hmm. zan iya kawo misalin hadisin kuda da yawa daga cikin akalaniyin sun yi amfani da wannan hadisi sun yi amfani da wannan hadisi suna kokarin kawo shubha manzo sallallahu alaihi ya ce idza waqa azuba fi sharabi ahadikum menene falyagmisu ko idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya nitsar da shi sun mal yanzu ihu sannan ya zare shi fa inna fi ahadi janahihi da'an wafil akhar shifa'an domin a cikin ɗaya daga cikin fuka-fukan shi akwai cuta a ɗaya kuma akwai waraka sai suka ce wannan hadisi wato abu huraira ya kirkiro shi ne don kwaɗayi saboda yana shan yana shan ainihin wato koko ko wani abu da kuda ya fada ko so yana ganin baya so ya zubar da shi saboda kwaɗayin shi sai ya kirkiro wannan hadisi wa iyaz billah wannan yana daga cikin maganganu irin na 'yan shi'a da kuma na mutazila akalaniyin an gane ko wajen kokarin cin mutuncin sahabbai da kuma inkarin hadisin ya saba mara ra'ayinsu an gane wannan ai to a wannan zamanin akwai alhassan turabi wani malami a nan sudan an gane ko wato yana daga cikin mutanen ikhwanul musulmin alhassan turabi da aka zo wannan hadisin yana wa mutanen shi bayani sai ce wannan hadisi yadda manzon Allah ya faɗa cewa idan kuda idan kuda ya faɗa cikin abin shan ɗayan ku a nitsar da shi sannan a cire shi a sha ce ni zan yi aiki da maganar likita ba na sare in bar aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce saboda likita ba na sare zai yi amfani da iliminsa ne na kimiyya na likitanci ya bada fitawa manzo Allah kuma ya yi amfani da ijtihadi ne kamar yadda ya amfani da shi kan kilili ina fatan gane wannan to suna amfani da shi wajen inkarin hadisai da dama yawa wani ma aka tambaye shi game da ruwan zanzam ya ce ruwan zanzam kamar kowane irin ruwa ne ba za mu saurari maganar manzan Allah ba da ya ce sallallahu alaihi wasallam da ya ce ainihin ma'u zamzam lima shuriba lahu ba za mu saurare shi ba da ya ce ruwan zamzam wato ana duba dan mai ka sha duk abin da ka sha shi insha Allah zai ma tasiri in ka sha domin ka samu waraka Allah zai warkar da kai in ka sha domin neman biyan bukata na haihuwa ko dukiya insha Allah za ka samu biyan bukata sai malamai ke cewa ba za mu yi aiki da wannan hadisin ba za mu tambayi likita ne ruwan zamzam yana cutarwa ko baya cutarwa in likita ya gaya mana a cikin ruwan zamzam akwai kwayoyin cuta za mu yi watsi da ruwan zamzam kina fatan gane wannan duk abin da ya shafi irin wannan kimiyya da fasaha ba a saurari maganar manzan Allah za a saurari maganar likita ne ko da kirista ne ya ba mu fatawa mai watsi da maganar manzan Allah <coughs> to suna kawo wannan hadisi a matsayin shubha <coughs> to shi wannan hadisi idan manzan Allah ya yi magana kamar yadda malamai suka yi ittifaki a kan shi Allah baya tabbatar da manzan Allah kan kuskure idan manzan Allah ya faɗi wata magana mai neman gyara Allah yakan saukar da wahayi nan take a yi gyara Allah subhanahu wata'ala baya barin manzan Allah kan wannan abin har a mutu a kan shi yanzu hadisin kilili ai nan take aka samu gyara ko ba ba to yanzu hadisin kuda ba sai bayan annabi ya rasu sai wani krista ba na sare sai ya gano kuskuren manzan Allah ya kuke ganin abu kaga akwai matsala to duk maganar da manzo Allah ya faɗa za ga Allah ya saukar da aya afallahu anka lima azinta a abasa wata walla an ja a al'ama wala ta lil kha'inina kasima haka duk Allah ta'ala zai yi sauri ya riskar da manzo Allah ya ya mai istidraki ga abin da ya faɗa domin kada manzo Allah ya tabbata akan haka to har wani mutum ya yarda manzo Allah zai yi magana har ya bar duniya manzo Allah bai janye daga wannan maganan ba har ka yadda cewa wannan magana daga baya kuma wani likita zai gano magana manzan Allah kuskure ne duk abin da ga manzan Allah ya ba da fatawa akan shi har ya bar duniya bai ce komai akan shi babu wani gyara akan shi wannan wahayi ne Allah ba zai tabbatar da shi akan kuskure ba an gane ko to ana samun irin wa'annan maganganun za ga cewa mutum ya akwai masu ganin ma hatta abin da ya shafi ridda hukuncin riddan nan to a wannan zamanin bai dace ya yi aiki da shi ba yau maganan hukuncin ridda yanzu a wannan zamanin hukuncin shi ya riga ya tafi an gane ku wa iyaz billah ya tunkuda wannan hadisi ya ce ba za a yi amfani da maganar manzan Allah ba da yake cewa cewa a yi aiki da wannan hadisin ba za mu yi aiki da hadisin ba za mu tambayi likita ne duk abin da likita ya gaya mana game da shi in ya yi karo da na za Allah na za Allah za mu wurgar mu maganar likita an gane wannan to haka suke yi to irin wayannan mutane kuma su ne suke kiran mu cewa mu ba su haɗin kai a yi gwagwarmaya a tabbatar da musulunci idan aka yi jihadi aka tabbatar da musulunci ya zama su ne suka jagoranci abin da muke tunani wani irin musulunci za mu yi haka duk mutumin da ya gaya ma cewa shi mai gwagwarmaya ne don a tabbatar da musulunci wanda suke kan mulki ɗagutai ne ina ba gane wannan zai iya yi wa wanda suke kan mulki tabbas suna da kurakurai to shi abin da ya ɓoye a zuciyar shi kila ya ninninka nasu sai idan ya hau kan mulki zai fara fito da ainihin zindikancin shi da kafircin shi wanda za ka yi mamaki haka duk mutumin da ya fito ya ce shi dan gwagwarmaya ne a bi shi a hankali a ita bin shi a hankali a hankali idan an ga wani mulahaza lalle a nuna mai ya gyara kaza a gani dan za ga wasu kamar a Najeriya yadda aka dade ana da awon Muslim Brothers ai da awon Muslim Brothers ya aka yi an ce shari'a ake so a kafa amma kuma a cikin da'awan ba a kyaman sufaye ba a kyaman shi'a daga bayan sai gashi ma ya bayyana shi dan shi'a ne shi amma ya dade yana rantsuwa shi ba dan shi'a bane shi yanzu a tunaninku da an raka shi har an kaba daular musulunci me zai faru ga ahalin sunna to galiban irin waɗannan mutane da ke da'awan cewa su 'yan gwagwarmaya ne mafi yawansu suna da wata manufa ɓoyayya to wasu kafin a yi nisa sai allah ya tona musu asiri an gane wannan za ga wani yana da'awan cewa a kaba daular musulunci sai ga yana kira zuwa ga wahadatul adiyan ya nuna ma cewa da kirista da musulunci gaba ɗaya duk abu ne wanda kawai bambancin ra'ayi ne kaza kaza kaza sai ga ya fito yana kokarin ya yi da'awa zuwa ga ainihin addinin interfaith yana so ya kira mutane zuwa ga interfaith ya zo ya halakar da mutane shi ma ya hallaka wa iyaz billah an ce lokaci yayi na'am an ce akwai akwai hadari za a tsaya wa kazalika umar afta bi isqatil ikhwa dan zamu tashi na'am an dan dawo bai ko na'am a to ya dawo albani ne ya dawo da mu baya shi ne mana a kana waje idan asalin wanda ya san kan abin ya tsaya a waje mu muka tsaya inda muka zo ba ya dawo da mu baya shine albani ne tunda shi yana son alama to sai tsaya waje fira ko sai da muka yi nisa sannan ya zo na to alhamdulillah <laughs> na mutum yana ta addu'a Allah ya bashi yaya ko maza ko mata na kwarai ba sai Allah ya bashi sai duka tarbiyyar ta da ɗaɗan da mazan su ko mata har su su bi mamari har mutuwa ta yi sun ji malam suka ba shi amfani ta abu da suka ba shi amfani a su ba da su da ganin ɗaɗan a lahira ya zai kasance ba ta musu da uwa in duk ya shiga Allah zai riskar da su ya sa su a waje ɗaya. Allah zai riskar da idan ɗan ya fi baban imani Allah zai riskar da baban zuwa ga inda ɗan yake in baba ne ya fi imani amma dukan suna da imani sai Allah ya riskar da ainihin 'ya'yan zuwa wajen baban zina amanu wata ba'atuhum zuriyatuhum bi imani alhakana bihim zuriyatuhum kuma ma alatnahu min amalihim min shay wanda suka yi imani kuma ya zama zuri'ansu sun bi su a wajen imani wata ba ba wai sun kai imanin su sun bi su ne to Allah ya ce alhaqna bihim zuriyatuhum kamar yanzu da manzon Allah da Aisha radiyallahu anha aljanna su daban-daban eh duk inda manzon Allah za shi sallallahu alaihi na Aisha za ta amma yaya bambanci <laughs> bambanci tsakanin Aisha da manzo ai kaga bambanci ne tsakanin sama da ƙasa amma kuma tana da imaninta to sai ta ci arzikin manza Allah tunda matar shi ce duk inda za shi nan za ta ai wannan shine farin ciki manza Allah ko zai so a ce matar shi a nan duniya ita ce matar shi a lahira lahum ma la fiha wa ladaina mazid duk abin da muke so Allah zai bamu in ka ce kana son ka ga matarka kusa da kai ƴaƴanka kusa da kai babanka kusa da kai duk Allah zai baka ha insha Allah wa alaikum salam an ce akwai hadari na'am za mu yi amfani ai manzan Allah ya zo ya karantar da mu aƙida ibada mu'amala duk manzan Allah ya zo ya karantar da mu shi ba wai manzo bane na aƙida amma ibada a'a ko manzo na ibada mu'amala a'a to abinda wayannan suke so su nuna mana duk maganar da manzo Allah ya faɗa kan mu'amala ba ruwan mu da shi sai mu tambayi likita sai mu tambayi kafiri da abin da ya ga mana sai mu yi aiki da shi to wannan magana ne mai haɗari an gani akwai mai ganin ma matsayin tsarin mulki ba sai mun yi amfani da tsarin da manzo Allah ya zo da shi mu da kanmu za mu iya zama mu tsara kayan mu kuma akwai irin wayannan mutane musulmi masu ga wannan tunanin a duk wanda ya wannan tunani ya fita musulunci kowaye shi ko da yana sallah yana azumi yana zakka wa iyazbillah to masha Allah an ce ga hadari sannan kuma za a zagaya a nemi taimako a gurguje sa'annan a yi sallah an haɗa sallah ko to masha Allah to Allah shi taimaka za